tabbatuwar ganin wata a musulunci shi ke tabbatar da soma kidayar kwanakin watan da kuma soma ibada wadda ake yi a cikin wannan wata a najeriya shugaban majalisar koli kan lamura addinin musulunci ne shari'a ta baiwa iznin sanar da musulmi ganin watan musulunci wanda kuma aiki ne wanda majalisar mai alfarma sarkin musulmi ke gudanarwa a kowane wata a cewar shugaban kwamitin duban wata na majalisar kuma wazirin sokoto farfesa sambo wali junaidu abin da ya kamata kowa shi dauki cewa wannan aikin wajibi na yana ba wai sarkin musulmi ba kawai sarkin musulmi bai faɗin cewa a tashi da azumi ko a azumi sai ya tabbatar da cewa an gan shi sai ya ba da su na zuwa in duk ƙasa ba a gan shi ba shi nan sai a yi talatin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma mutane wani bai kuma dibin wata tun daga na ramadan bai sake diba yamma balle shiga wani wata a ciki sai sha'aban ya zo ya kare sannan ya ce zai duba wani ba bai koyi duba ba amma dai sai ya shiga gardame gardame to mi sarkin musulmi zai karu da shi in ya ce duk jama'ar duniya ko ko jama'ar najeriya su shi da azumi ko mi zai rabu da shi in ya ce aji azumi amana ta Allah bashi kuma ita ce yake yi shi ke tsarewa ya yi cewa an tabbatar da an ga wata kuma a gan shi ba shi kan sami mai alfarma sarkin musulmi a lokuta da dama yakan ja hankulan jama'a akan abin da ya shafi ganin wata kamar lokacin wannan taro da ya yi da uwayen kasa 86 da aikin zaman kuna shugabanni ku ilmantar da jama'a duk da kan ku ga magana wata ko wani ko watan rajab ne ko watan shawwal ne ko wani wata ne da muke shi a ruwa ko shi yake ya ga wata kan ka saka na ku ba mu shi tambayoyi ya samu muna da muna da hanya da mai karfi wanda muke bi kayan mu tabbatar cewa an ga da ko ba gani ba hanyoyi daban-daban kuma akwai su ma hanyoyi masu yawa kuma na zamani wanda Allah ya sa ka kawo mana sauki sai dai duk da haka wasu lokuta akan samu rabuwar kawuna akan farawa ko kuma karewar watan Ramadan kamar yadda aka samu a shekarar bara ta 2020 shugaban kwamitin duban wata farfesa Sambo Ali Junaidu ya ce jama'a fa su sani duban wata amana ce abin da muka yi karfafa don Allah mutane su zo su dubi wata kuma a yi karatun ta natsu na cewa wata shikan canza wuri dangane da yanayi lokacin ɗari yakan ɗan kauce wurin da shike lokacin bazara da shike to ya bambanta lokacin da ta cikin ɗari ko lokacin damana to waɗannan duk abubuwa ne wanda kamata mutane su nemi ilimi kuma kowa je dubi mata ya san amana ta Allah a aza gare shi don shi ka ne wanda ya ci an ga watan ba takara na aka yi wali a ci to a bashi ya ci takara a bashi biliyan kaza don ya ga wata yanzu dai da ya rage kwanaki kaɗan ga somawar watan ramadan kwamitocin duban wata sun bayyana fatar cewa jama'a za su yi aiki da umarnin da suka bayar domin ƙara samun haɗin kai a najeriya da ma duniya baki ɗaya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya